أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 da kuma wayanda ke waje muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da aminci Allah su tabbata gare mu baki daya bayan haka farkon addu'a mu shine iyayenmu da malumanmu mu Allah bangije saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan musulmai Allah bangije jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiya mu kuma Allah ya warkar da su ya musu jinya zaman mu nan kowa da nufin sana alkhairi ubangiji Allah ya yi muna zaman mu nan kowa da damuwan damuwansa ubangiji Allah ya magance mana damuwan mu zaman da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma Allah bangiji ya sa wannan zama ya shaide mu ya zauna dalilin samun rahman sanan duniya har lahira aljanna Allah muke kyauta Allah ubangiji ba mu da ku duka aljanna sa kyauta wutansa muke tsoro Allah ya kiyamu da gidajen wutattakin sa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin duk addu'o'in da muka yi muna shigar da shi cikin inuwa alqur'ani ubangiji Allah ya tabbatar muna da bukatunmu bismillah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 Allah ubangiji ya kaddara annabi Allah annabi Isa alaihi salam Allah ke ba mu labarin sanan a cikin alkur'ani wani abu ne da yake ya faru zamani annabi Isa tsakaninsa da sa ko wa'in ga bayin Allah sa ga ba kafurai cikin sa ba mu'minai cikin sa annabi Isa alaihi salam bawa ni na Allah manzo ni na Allah daya ne daga cikin ulul azumi na rusul Allah Ubangiji ya aiko annabawa wurin dubu dari da dubu ishirin da dubu hudu shi ne wurin 124,000 daga cikinsu sai Allah Ubangiji ya zabi wasu kadan dari uku da goma sha uku 313 su banzannai ne daga cikin wa'annan 313 nan sai Allah Ubangiji kuma ya zabi guda biyar daga cikinsu su wa ce ma'ulu da azumi na rusul wa'annan guda biyar ga na farko shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na biyu shine annabin Allah annabi Ibrahim Khalilur Rahman na uku shine annabi Musa alaihi salam kalimullahi na hudu shine annabin Allah annabi Isa da muke batun sanga to sannan na biyar shine annabin Allah annabi Nuhu to annabin Allah annabi Isa Allah ubangiji ya ambaci sunansa karra a cikin alkur'ani domin akwai wasu annabawan Allah da ba kawo sunansu cikin alkur'ani ba amma annabi isa daya ne daga cikin annabawan allah da allah bangiji ya ambaci sunansu karara a cikin alkur'ani annabi isa alaihi salam kuma allah ubangiji ya ambaci sunansa wuri daya daya daya daya ishirin da biyar allah ubangiji ya kira suna annabi isa isa isa isa cikin alkur'ani wuri 25 farkon aya ko farkon sura da allah ubangiji ya ambaci suna annabi isa shine suratul baqara aya na tamanin da shi shine suratul bakara aya kuma na 87 inna Allah bangiji ke cewa wala kad ataina Musa kitaba wala kad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun to wannan aya cikin sa ne farko Allah bangiji ya kira sunan annabi Isa da sunansa karra a cikin alkur'ani wannan aya guda gudan wancan mako mun riga mun yi batun mahaifiyar annabi Isa ita ce da na Maryam muka nuna ita kuma Allah bangiji ya ambaci sunanta ni wuri daban-daban daban 34 shi ta cifa cikin alkur'ani wannan aya 87 ita cikin suratul baqara ga dake ne farkon ayar da aka kira sunan annabi Isa ga shi noni aya guda gudan da yake shi ne farkon ayan da aka kira sunan mahaifiyarsa na Maryam to Allah gini bai guje ba yana kira sunan annabi Isa yana kira sunan annabi Isa wani lokaci ya ambaci sunansa shi kare wani lokaci kuma ya ambaci sunansa yana mai hada shi zuwa ga uwansa yana mai dangana shi zuwa ga mahaifiyansa na na Maryam karshen sura da Allah bangiji ya ambaci sunan annabi Isa shine suratul saf suratul saf shine karshen sura da Allah ba ya baci sura annabi Isa karshen ayan ko shine aya na goma sha hudu aya 14 inna Allah ba ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah to wannan ayan shine karshen ayan da Allah bangiji ya ambaci sunan Annabi Isa da bayan wannan ayan Allah bai saka ambatan sunan Annabi Isa ba har karshen Qur'ani to wannan bawan Allah annabi Isa alaihi salamu ga batun shi Allah ke yi muna asalin ayan kuma wancan karatunmu sai Allah bangi na cewa yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum to wannan asalin karatun kenan Allah bangiji ya ba mu labarin da yake mun riga mun karatun shi ba za mu yi magana mai sauki ba Allah bangiji ya ce ranan da shi Allah bangiji zai tattara manzannin da ya aiko a ban kasa zuwa ga al'ummu daban-daban a wurare daban-daban wannan ranar sai Allah ya yi manzannin tambaya ya ce ma za ujibtum bi ma za ujibtum wani irin hamshi al'umma ku suka hamsa muku lokacin da kuke kuna kira su zuwa ga hanya na zuwa ga bauta na ni Allah ta wurin sai manzannin su yi magana to bayan wannan sai Allah bangiji ya kebe annabi Isa yana ce ma shi annabi Isa ya kai Isa dan Maryam ka tuna ni'iman da ni Allah na yi maka da kuma uwanka mahaifiyanka na Maryam ko wancan mako mun nuna shi wancan karatu mu da muka kwanta kai mun nuna irin baiwa da farala da kyauta da Allah ya yi ma annabi Isa da kuma haifiyarsa na Maryam na ji mun karanta mun doko ayoyi da dama cikin suratul Ali Imran muka doko ayoyi da dama cikin suratul Maryam da kanta muka yi magana kai to nan Allah na gaya muna ne daga cikin wa'annan ni'imomin da shi Allah ya yi ma annabi Isa annabi Isa na da wasu mutane babbun mutanensa mabiyan annabi Isa mu'minai ne cikin al'umma annabi Isa wa'annan mutane kuma Allah da kanshi ya ta su imani da annabi Isa Allah ya sa musu imani da yadda da annabi Isa har suka yadda suna bin annabi Isa in ba haka ba akwai wasu kaman su da yake sun ma al'umma annabi Isa ne amma sun kibin annabi Allah annabi Isa alayhi salam amma sun ga ga bayin Allah da aka ce musu hawariyun su sun yadda suka mika wuya suka sallama suka bi annabi Isa amma cikin zama suna da annabi Isa nan ya zo ya kai suna tambayan annabinsu manzonsu annabi isa wasu ababen da yake kusan ya fi karfinsu to shi ne allah bagiji ke ba mu labari irin tambayan da suka yi ma annabi isa da irin jawabin da annabi isa ya ba su da kuma irin addu'an da annabi isa ya yi da kuma yadda allah bagiji ya hamsa ma annabi isa addu'ansa ne allah bagiji ke cewa إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء da muka kwanta kai kenan wancan karatun mu bayan Allah sun tambayi annabi Isa suka ce ya kai Isa hal yastati'u rabbuka an nan a cikin wani qira'a ka ganshi hal wani kuma ka gan shi hal tastati'u rabbaka duka kira'a ne sahiha ɗan kaga wani qur'ani ya kawo hal yastati'u rabbuka yi kira'a ne ingantaccen kira'a ɗan ka gani kuma hal tastati'u rabbaka shi ma ya yi. ɗan ka ce yastati'u sai ka ce rabbuka sai ba unna ya zama ya zama doki abin ga dhamma ɗan ko ka ce hal tastati'u sai rabbuka na sai zama rabbaka sai ya doki fata bai dauki nasba ta bambancin da akwai shi shi ne mai in ka dauke shi hal stati rabbuka ai hal yuti'uka rabbaka hal yuti'uka rabbaka hal yuti'uka rabbuka shin annabi isa ubangijinka ko ya maka biyayya ya amsa maka in ka roke shi ya sauko muna da teburi ta wannan shi kenan in ka doke shi ba hal tastati'u rabbaka ai hal tastati'u anta ya isa an tad'u rabbaka ai an tas'ala rabbaka shin kai annabi isa ka iya ka roki allah ubangiji ya ba mu tebur daga sama muna kallo abinci muna kai shine hal yastati'u rabbuka au hal tastati'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama an yunazzila wannan qira'a wannan qira'a kuma an yunzila shi ma yana nan don kira'a kuma ni ingantaccen kira'a to amma menene ma'ida in an ce ma'ida wanda yake nan da dalilin wannan kalman ga hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama da dalilin haka ne aka ba wannan sura suna suratul ma'ida nan da annabi isa da bayin allah suka ce ma'idan ga cikin wannan aya shi ne aka doki wannan kalmar na wannan mufradin nan aka ba wannan sura suna yan kan bincike alkur'ani zaka tadda Allah ubangiji yana duban sura wani kalman da yake ya zo cikin wannan sura da wannan kalman nan ba shi cikin wani sura daban sai da doki wannan kalman ne ba wannan sura suna shi yasa in ka doki misali ankabut ai ban da cikin suratul ankabut Allah bai ambaci ankabut cikin wani sura ba to sai aka ba wannan sura suratul ankabut Yan ka duba kamar suratul abin ga suratul naml ba wani sura da aka ambaci kuma naml kuma sheshi sai Allah bangiji bai suna suratul naml to haka Allah bangiji ke yi haka Allah bangiji ke yi haka Allah bangiji ke yi in ka binciki surori da yawa cikin alqur'ani haka nan ne ayan ka duba baqara ba wani suran da Allah bangiji ya kira sura baqara to sai Allah bangiji ba wannan suran nan da wannan suran to haka Allah bangiji ke yi a cikin surori da yawa ko da akwai surori kadan da yake suna su tsari kuma yayi daban to nan Allah bangiji abin da aka ce ma'ida kuma shine khuwanul ladhi alaihi ta'am shine tebul ko irin dining table da yake abinci na kai lokacin da ba abinci kai nan ba ci masa ma'ida shi yasa wasu ma kan ji dadi su sa ma yaran su suna ma'ida wani ya yi haifi dansa ko diyansa wa khazan diya mace sai sa mata suna ma'ida mini ma'ida ya ma nan ma'ida shine table da abinci ke kai table da aka set kuma abinci na kai da za a ci Sha shaka ce ma'ida sannan a cikin lugar larabci kuma kalma ma'ida kuma tutlaku ala ta'am ana iya kiran abinci normal abinci food abinci ana ce shi kuma ma'ida amma asalin ma'ida ne table da aka shirya abinci kai za a ci Sha shaka ce ma'ida shaka ce mai huwan huwan ne table amma huwanun ladhi alaihi ta'am table da akwai abinci kai sai ba kiran shi kuma huwan sai ana ce mai ma'ida to nan Allah bangiji bayan wa'anga bayin Allah sun tambayi annabi Isa suka ce shi ka ya iya ya hamsa maka in ka roke shi ya sauko muna da tebul da abinci daga sama muna kallo yana saukowa kanga sai annabi Isa da ya ji wannan tambaya daga bakin su wasu malama suka ce a'a bayan Allah ba suna tambaya kan suna shakka ba domin kaga yadda ayan ke rubuce hal yastati'u rabbuka shin ka ya iya alhalin mu'minai ne ba suna shakkan Allah ya iya yi ko bai iya yi bane a'a don mu'mini duka ya san babu abin da ke gagaran Allah ubangiji mu'mini duka ya san babu abin da ke gagaran Allah ubangiji amma nan suna tambaya ne shin annabi Isa in ka roki Allah Allah ya jiye maka ya biye maka ya yi maka abin da kake so to sai annabi Isa ya ce musu ittaqullaha in kuntum mu'minin ya ce musu ku ji tsoron Allah ai ittaqullaha in kuntum mu'minina haqqan ai ittaqullaha an tas'aluhu ma lam yas'al ahadun min al-umam qablakum kada ku ku ji tsoron Allah kada ku roki abinda wani daga cikin al'ummun da suka wuce jiya ba su roki Allah ba kada ku request wani abu wurin Allah abinda al'ummun jiya ba taba samun record wani al'umma sun roki Allah Allah ya sauka musu da table da abinci daga sama ba kisa kada ku zama kuni ya farko ne da ku yi haka to shi suka ce ba mun roki don wani abu bane ba mun roki don ta'annuti bane ba mun roki domin life bane ba mun roki don wani jin dadi bane a'a mun roki ne da in Allah ya bamu nuridu ammi an na'kula min minha suka ce mun roki Allah ne Allah ya bamu da muna so mu ci abinci daga wannan ne kuma wa tatma'inna kulubuna sannan kuma ai wa sukunu kulubuna ai litazdada qulubuna itmi'nanan saboda tam ya kara samun nasuwa ce sa abin da sa muka request Allah ya ba mu tebul ga ba don wani abu ba don mu samu abincin da ya zo nan mu ci albarka abincin da ya fito daga Allah wasu malama suka ce a lokacin nan makiyan Allah da ke tare cikin al'umma annabi Isa sun hana su abinci ce sa yunwa ya kai su suka suka yi wannan abincin ce abin da makiyan Allah suka sare na abinci bai kai gare mu nan shi yasa muke so Allah ya ba mu abinci mu ci sannan suka taba kuma ya samu nasuwa mu yi imani amma suka taba ya kara samun nasuwa kuma kan imani da muka yi wa alama an kar sannan kuma bugu da kari wa na'lamu an kar sadaktana wani qira'a wa ta'lamu wa ta'lama an kar sadaktana sannan kuma kuma gane kamar lalle annabi isa kayi gaskiya cikin abin da ya zo shine wani labarin na ibn abbas ke cewa annabi isa gabanin haka annabi isa ya musu horo ne ya ce su yi azumi 30 days kwana 30 yan sun yi azumi kwana 30 nan kaga azumin su ya dace irin namu azumin su ya dace da wani azumi irin namu shi yasa Allah bangiji ke batun ke magana cikin suratul baqara Allah bangiji na cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyama kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce kama kutiba ala alladhina min qablikum ay furidu alaikum siyam Allah ce an faranta muku yin azumi shine ta ramadana kama kutiba ala alladhina min qablikum ay kama furidu ala al-umami qablakum kaman dai yadda aka faranta aka tilasta azumi ga al'ummar da yake sun wuce gabaninku la'allakum tattakun ai kai tattaku ba don komai ba so da cikin azumin nan kun kara samun tsoron Allah cikin zukatanku da shi yasa wannan labari na nunawa kamar annabi Isa alayhi salam ya ce wa mutane sani kowa ya azumi 30 days in kun azumi kwana 30 kun kare ba wani abin da za ku roki Allah sai dai Allah bangiji ya baku to sai suka yi azumi da suka yi azumi suka kare shi suna sun su test kamar tun da sun kare azumi yanzu bar su roki Allah ya ba su table da abinci daga sama to shi suke cewa wa alama an kad sadaktana fi aifi fi ma amartana don mu gane fa kamar lalle ka muna gaskiya cikin horon da kai muna kamar mu yi azumi kwana talatin wannan labari imam bagawi da sauransu sun ruwaito shi daga bawan Allah ibn Abbas kanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to bayan sun yi wannan magana duka annabi Isa ya ga yanzu ne sun yi wal suna neman wannan tebul nan wa annabi Isa bai da kansa sai annabi Isa ya gana da ubangiji sai annabi Isa ya roƙon Allah sai annabi sai ce mi shine da mu tashi da karatu mu yau mi annabi sai ce qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'ida ya Allah ce qala isa ibn maryam qala isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam sai ya ce allahumma rabbana amma da'iyan rabbahu yana mai kiran ubangijinsa amma gaba da annabi sai shiga addu'a babu annabi isa lokacin da suka yi wannan magana da ya tashi zai roki allah zai gana da ubangiji a sai roƙon allah yana da nashi adab yana da nashi hanyar da ake bi a roki allah allah ya karbi allah ubangiji da ya bar mun gane wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an allah ubangiji ya bar mun gane shi allah ubangiji yana kusa da mu kuma yana hamsa kiran makiri idan ya kirayi sa shi yasa kofa na bude mu roki Allah amma akwai adab akwai adab shi akwai wasu ladubba akwai wasu ababen da mutum zaka yi sai wannan nan ya sa Allah gidi ya karbi addu'an ka kan sauki sai ga wani lokaci ma baka deserve a hamsa addu'an ka ba amma so da ka bi hanyar da ya kamata sai Allah gidi ya hamsa maka addu'an ka annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam hadithin ga imam tirmidhi ya rawaito shi imam ibn hibban ya rawaito shi imam nasa'i ya rawaito shi sun shak nasiruddin albani sun rawaito wannan hadithi wata manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na zaune wani bawan allah ya yi sallah da ya gama sallah sai fara roƙon allah allah bani kaza allah bani kaza allah bani kaza sai annabi ce ajila hada ajila hada annabi ce ai bawan allah ya yi sauri ya yi gaggawa ya rash ya so sauri sai annabi ya ce masa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw li ghairihi sai annabi ya ce masa ko annabi na gaya ma wani ya ce in ka tashi roko Allah in ka nufi roko Allah farko ka yaba ma Allah fa atna ala Allah ka yaba ma Allah ka jingina ma Allah ka yi ma Allah yabo wani yabon da zai motsa Allah ko da ki ba abin da ya sai motsa Allah amma karin magana nake yi ka yi wani yabo ka duba yara ma ɗan kana da yaro ko mutum babba ne kana da jika sai ya zo zai roki wani aborinka amma shi zai fara yana bosunka yana bosunka yana wasa da kai yana ba kana jin daɗi wani lokaci ma da ka gane abin da yake so baka jira roki ka shi ka ce karbi ka wuce kuri kake so karbi ka wuce mutum ma kenan shi yasa Allah bangiji annabi ya gwada bawa Allah yace in da ka roki Allah wanda zaka rokin nan ba saran ka bane wanda zaka rokin ba warenka ka bane wanda zaka rokin nan ba ka bashi ajiye min da ka zo ka karbi ba a'a za ka je ka da ni za ka je ka nemi ni shi ya kamata ka yi shi ladabi sai annabi ce ka yaba ma Allah ka jingina ma Allah baicin kai haka annabi ce sannan ka yi ma ni annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wa sallam annabi ce ba in kai abu biyun ka kare sannan ka roki Allah abin da ke so wurin Allah bangiji ya amsa maka addu'a shi sa akwai adab shi sa kuskure ne mutum ka zo ka shiga roƙon Allah gaba da Allah bani kaza Allah bani kaza Allah bani kaza a wannan bai yi ba kana yaba ma Allah ne kai karanta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akwai hadisi ma da yake ka karanta shi so goma sannan ka roki Allah sha Allah cewa na hamsa na hamsa na hamsa haka Allah ba ya lamarin shi shi yasa ka roki Allah dan wanka ya roki Allah sai Allah ya kabi nashi ya bar naka me yasa saboda shin nan ya san adabin roƙon Allah ya bi wannan hanya kai ko baka sani ba baka bi wannan hanya ba ko da yake Allah rama Allah ya wuce nan shine mi Allah bangiji na iya ma karban addu'a ma kafiri arni wanda ke shi ma san wanga duka ba amma duk da haka ya roki Allah Allah da iya bashi amma ina ja hankali ka ka gane kaman baiwan Allah haka Allah ke bin kan wasu ka'ida shi za annabi Isa alaihi salam lokacin da ya disari kaman zai roki Allah sai annabi Isa sai farko sai ya wanka irin kamar yadda ake wanka salkin sai ya wanka da ya wanka ya kare sai ya sa babban riga irin kuntu kamar dai riga na fata wanda akwai gashi gashi kan shi bayan ya kare sai annabi sai ya karkata kanshi zuwa kasa sannan ya rufe idon shi Allahu akbar abin da sa ku gan kaman su diwa nasarawa nasu ya addu'a shi su ya kanga kenan shi suna roƙon Allah ya za ku study inda sha ce ko da an ka hau irin lori lori bas su ga sha ce ku sa ka ku kasa a yi roƙon Allah labari ya zo ci wasu tafasir ya ce annabi isa wannan ranar nan haka annabi ya yi ta'ata a rasa ya sun fiyar da kansa kasa hakan ga ya kuma rufe idanuwansa sai annabi isa na kuka sai yana kuka yana kuka yana kuka so ya san an turo mai challenge ko challenge na shi bai da karfi ya yi zai roki mai iko ni ya yi mai iko da ba masa mai in ya ga dama yake yi subhanahu wa ta'ala jalla fil ula yanzu annabi isa ya yi ladabi ya kawo kanshi kasa ya kaskatar da kanshi yanzu ya yi kuka sannan ya buri baki ya yi magana da allah qala isa bin maryam sai annabi isa ya ce mai annabi isa ya ce alayhi salam Allahumma rabbana anzil alaina yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i sai shi Allahumma ya mana Allahumma ayya Allahu ma'anan Allahumma ayya Allahu amma yayin nan na nida'in sai aka goge shi da aka goge shi shi aka mai da shi mimun nan da aka bashi shadda karshen shi yasa asalin Allahumma Allahu ne da ma man nan yana matsayin ya ya Allahu shi yasa Allahumma da aka ganin Kur'ani duka yana matsayin Allahu ya Allahu ne Allahumma ya Allahu amma ka tambayi Allahumma nan ina shi yayin nan da rashin cewa ya Allahu sai ka ce kamar Allahu na mimu da ke karshen shin nan in ka raba Allahumma in ka raba Allahu nan da mimu nan shi ka zama ya Allah mimu nan shine ya nan in ka hana su kuma shi zama Allahumma yasa duwar Allahumma duka ma'anar shi ya Allahu ma'ana ya Allah tace ya uba ya abin bauta na rabbana ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama rokonka muke yi da ni da mutane na ka saukar muna da teburi da abinci daga sama Allahu akbar Allah rokonka muke yi ka saukar muna da teburi shine dining table da shirye da abinci amma ba muna son ka saukar muna da shi daga kan itace ba ne ko kan bango ko kan wani ba a saukar da shi minas sama'i daga sama isa wasu malama suka ce daga saman mala'iku suka haza suna kawowa annabi isa da mutane shi duka suna kallo ana saukowa da shi wasu malaman tafsiri kuma su ba su zatuttuka daban to amma me annabi sai cigaba da addu'a yana cewa sai ce ma Allah takunu lana idan li annabi isa ya ce Allah bangiji wannan tebul da zaka bamu nan takunu lana idan li awwalina takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin yace wannan tebul da zaka bamu takunu lana idan menene idan ai farhan wa surura yazo farin ciki ne da murna da jin dadi li ai li ahli zamanina da yan farkon mu waɗanda su suna zamani mu yau hakan ga wa akhirina ay wa man yaji'u ba'dana aw min ba'dina da kuma waɗanda ma za su zo bayan mu cikin mutanen mu sun ma saukowa wannan tebur ya zama musu murna da farin ciki wannan idan ga daga shi shi aka samu idi da aka cewa yau idi yau idi yau idi da muke fadi nan muna da idul fitr muna da idul adha ma'ana id shine daga ya daga ada ada ya udu shine komowa yana komowa yana maimaitawa shi yasa ana kiran idi idi ne saboda yadda yake maimaituwa yake maimaituwa shi yasa idul fitr da kuma idul adha an ba su suna idi ne li'annahuma udani kulla sanatin saboda su bin suna komowa suna maimaituwa kowace shekara suna komowa kowace shekara ya sa shekara ga mun yi idi sabon shekara an yi idi sabon shekara bai zuwa ko an idi ya komo an yi idi an ta idi an ta idi an ta idi har duniya ya tashi abin da ake kiran shi idi kenan so yana yake repeat kan shi yana maimaitawa yana maimaituwa yana maimaituwa ke yasa ranar idi ya kai ko ranar wani farin ciki sai a ce a'adahu Allahu alaina bil amni wal yum ce Allah bangiji ya maimaita muna shi maimaituwan nan Allah ya maimaita muna ma'anar idi kenan maimaituwa abin da ke abin ke repeat kanshi sai ana cewa a'adahu Allahu alaina Allah ubangiji ya maimaita muna bil amni da da hankali wal yumni da kuma albarka kagan to shi yasa bayan Allah sun ce Allah ne a harshen annabi Isa annabin su yace takun lana wannan teburin ga ya zama na aidan shi yasa Imam Suddiyu da Sheikh Ibn Kathir da imam bagawi da wasu da wasu malaman tafsiri da yawa suka ce abin nufi shine anzil alaina ma'idatan minas sama minas sama takun lana idan nan ay yakunu yawmu nuzuli hadhihi al-ma'ida idan lana ay nattakhidhu yawma nuzulihi idan Allah ka bamu wannan tebur ya so wannan ranar saukan wannan tebur nan ya zo masa ranar ni gare mu ranar murnar ranar farin cikin mu ranar bautan Allah mu mun rike shi ranar ibada ne ranar godiyar mu ga Allah ne rana ne da yake in ya kai mu yi sallah cikin mu gode ma Allah bisa ga ni'iman da ya muna ko ba mu kare ba mu ya zamani ga mun yi wai da su zo bayan mu ma su ma sun ta yi wa ayatan mink gabanin haka ka ji da kyau saukan tebul kenan saukan mi kenan tebul aka ba su da abinci sai suka ce wa ake magana ga annabi isa alaihi salam ke magana ga shi ta kulla na idan wannan tebul nan saukan shi kawai ya zo mana ranar farin ciki ne ranar murna ne da za mu yaba mu gode mu yi bauta Allah mu girmama wannan ranar ta kulla na idan nu'azzimuhu ya zo mana ranar idi da za mu ta daraja muna girmawa Allahu akbar me suka samu tebulo da abinci ke kai wasu malama suka ce kamar abinci na bai wuce bread da nama ke kai ba wasu malama suka ce fruits kowa ba mai irin abin da ya faɗi qur'ani ne bai kawo gashi kan raga abin da Allah ya sauko kai ba amma mun san kamar tebur ni kwada da akwai abinci kai amma da tebul nan da abincin da ke kan tebul nan da mala'ikan da ya kawo tebul nan da annabi isan da ya addu'an nan da mabiya annabi isan da aka yi addu'a domin sunna cikin su dukan nan waye kama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sai in dai samuwan wan ya zama idi na ga samuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid <laughs> babban magana kenan Allah rufa asirin mu ka kafa magana in dai saukan tebur ya zama idi ga wasu al'umma da za su roke shi suna girma suna daraja suna nuna farin ciki da murna suna bautan Allah suna gode ma Allah bisa ga wannan na ga samuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi da Allah ba ke cewa lakad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan da Allah yake cewa lalle hakika Allah ba yayi baiwa ai da kan manna Allahu ala almu'minina nan ai da kan an'ama Allahu wa mutanna ala almu'minin lalle Allah ba yayi ni'ima yayi baiwa yayi kyauta ga mu'minai wani lokaci id ba'atha fihim rasula waqta an ba'atha fihim muhammadan sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi Allah ya aika musu manzon su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi isa alaihi salam sai wannan roƙon Allah shi yasa addu'a ga ba karamin addu'a bane Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin su suka roki wannan amma yanzu ni da kai mu muna roƙon Allah wannan addu'an wani tebul da so ko muna kamar da wata wani bawa Allah ya min tambaya wai annabi Yusuf ya roƙi Allah ya ce rabbi kada a taitani min mulki wa allamtani min ta'wil ahadithi فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ni na ja ayan fur shi ya ja min shigun tuni yake tambaya na wannan addu'an da Annabi Yusuf yayi nan mutum ya yi zauna yau shi na roƙon Allah wannan addu'a sai ce eh wannan tambaya ke ga <laughs> ta <laughs> gane ku an eh, ka roki da shi ni ban cewa ba ka roki da shi amma an ka roki da shi maybe wani abu da ba Allah zai baka idan ka yi roƙon Allah rabbana anzil alaina ma'ida ta minas sama na dai sa guda wallahi ce bai fitowa bisa yazo dakin ka sam bai zuwa wanda na sani <laughs> amma Allah ya bada kowanne ya baka wani abinci daban ya eh, ba ruwan Allah amma eh, ba ruwan Allah shi zan ke cewa ba bayan shi amma tebul dai irin na Annabi Isa nan a bai zuwa ya eh, Allah ya yabi wanda ya fi wannan amma ni na san Allah bai yi ma wanda ba <laughs> eh da kai na ko wa akbar eh amma alaji da ka maka abincin irin bread da naman nan da kai addu'a ga shi dollars ya zo wani kake so <laughs> alaji alaji alaji kake kuma wani almajiri na o da tambaye shi inga inga annabi nan kan park sai ga kuma an ce nan gana raba dola nan gana na rashi ka yi na biko alhaji kaka imani kenan shi yo shi aje kabi dolar na zo sannan ya je ga annabi <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga gane ko to annabi isa sai roki wannan Allah bai shi ya roki wannan Allah sai kwace mi wa ayatan minka na'am ai wa alamatan minka wa alamatan minka addalatu ala sidiki risalati Allah wannan har wannan tebur nan ya zama alamatan minka ayatan nan ba ayan qur'ani ba ayatan minka ai alamatan wa hujjatan minka ya zama kuma alama ne da kuma hujja daga gare ka Allah wanda zai proof ma al'umma na da sauran mutane ala sidiki risalati akan gaskiyantakan manzanci na domin ɗan mutane su ganka gashi na roke ka Allah ko sai kai gashi suna kallo wannan ya sa su yadda su tabbatar kamar lalle manzancin nan daga kai Allah na kawo ba buga ba ni ba ni kirkiro na kawo ba ba kariya na kawo musu ba Allahu akbar sai ce bi warzuqna wa anta sai ce warzuqna Allah bangiji maka arzukta mu wa anta khairur raziqin kuma Allah bangiji kai ne mafi alkhairi masu arzuktawa hmm. akwai masu arzuktawa akwai masu arzutawa yau gane wani ka kasan waje sai jikin kai kama ka kira shi ya ya baka wani abu ya arzutar da kai kenan amma dukan sunan Allah an ta khairun razikin Allah kai ne mafi alkhairin masu arzuktawa kai ne mafi baiwan masu baiwa kai ne mafi kyautan masu kyauta Kyautan ka in an baye an samu ya kare garanti ba wani aibi ba zargi ba wani gori bayan shi ya kare amma duk wanda ya baka gobe ya zagi ka da shi amma Allah bagiji bai baka ya zagi ka da shi gobe duk wanda ya baka ya yi maka gori ya je gaya ma wani ya baka amma Allah bagiji in ya baka bai gaya ma wani ya baka Allahu akbar wani ya baka ya iya ga dama gobe ya ce kawo min abina amma Allah bagiji ya baka shi ya baka kenan ka samu ya kare Allah bagiji ya bamu warzuqna wa anta khairur raziqin to sai Allah ya ce qala Allah inni munazziluha alaykum to sai Allah ban ce inji Allah ya ce qala Allah ay qala Allah subhanahu mujiban li abdihi Isa alayhi salam sai Allah ban ya yana mai hamsa annabi magana annabi saro ko annabi Isa yace inni munazziluha inni munazziluha alaykum inji Allah wani qira'a kuma inni munziluha alaykum sai Allah ban ce inni lalle ni Allah ha alaikum ni mai saukar da ita tebul nan ne gare ku nan Allah bangiji ya wannan magana ishe lalle ni mai saukar da wannan tebur ni gare ku yasa malum masu yi gadama tebur nan da annabi sai request nan an sauko da wannan tebur ko dai a'a babu ba sauko da wannan tebur ba malum masu yi gadama ga tuka iri biyu wasu malum masu ce ba sauko da tebul ba wai tebur nan ba sauko da shi ba sai wasu malaman tafsir suka ce a'a tebur an sauko da shi wai da suka ce tebur ba sauko da shi ba suka ce siyakan ayan babu wani abu da ke nuna kaman an sauko da shi sai suka ce kuma magana da ke gaba domin Allah ya ce na sauko da tebur amma in na sauko da shi na yi muku wani in wanda zai kafurce ya butulce bayan sauko da tebul nan na mai wani azaban da yake ban azabta wani kaman shi to sai suka ce da Allah yawan nan magana shi suka withdraw suka ce a shi ba mu so in dai zuwan tebul ya bar jan kunni ya shafe mu shi dai ba mu son tebul shi wuri wa'in nan maluma suka ce tebul nan ba sauko da shi ba sai wasu malama suka ce a babu tebul an sauko da shi wani ba shi ne maganan jumhurul mufassirin mafi yawan maluman tafsiri kan wannan suke suka ce tebul an sauko da shi aka tambaye su su ma menene hujjan su suka ce o oh, da Allah ke cewa inni ha alaikum nan da Allah ke ce lalle ni mai sauko da shi ne akan kun nan fadin Allah haka nan ya nuna kamar Allah ya waye domin Allah bai cewa na baku sai ya kuma withdraw bai bayewa a Allah ba ka yi ba yasa Allah bangiji ya riga ya fadi sai Allah bangiji ya ba su Allahu akbar kaga maluma ko karatu kenan wuri ake gane mazaje Allah ya saka musu alkhairi amma mu je ka ji kuma abin da ya sa faman yakfur ba'du min sai Allah ce faman yakfur ba'du faman yakfur ba'du al ay faman yakfur billahi ba'da nuzuli hadhihi al-ma'ida aw ba'da nuzuli al-ma'ida Allah ce duk wanda zai butulce wa Allah baicin saukan wannan tebul nan minkum minkum daga cikin ku ai faman yakfur billahi faman yakfur billahi faman yakfur minkum faman yakfur ba'du minkum faman yakfur ba'du minkum ai faman yakfur ba'da nuzulil ma'ida minkum ai alhawariyin wanda zai butulce baicin saukan wannan tebul daga cikin ku ku hawariya wanda ku nemi annabi ku yi wannan addu'an ga فإني أعذبه عذابا سأل شيء فإني معذبه عذابا لا أعذب أحدا, أحدا من العالمين هذا جي تولد لي الله ساكبكون شيء rewardin shi shine na ja kunninsu fa inni mu'adhibuhu adaban fa inni u'adhibuhu fa inni u'adhibuhu fa inni eh u'adhibuhu eh u'adhibuhu fa inni u'adhibuhu adaban Allah ce lalle ni na azabta shi na ja kunninsa wani jan kunni na azabta shi wani azaba la ahadan min alamin wani azaban da yake ban azabta wani kuma a cikin mutane zamanin kunga ce za group suka zo suka nemi wannan nan Allah ce in na sauko da tebul nan bayan saukan tebul wanda ya kafurce wanda ya butulce na mai wani azaban da ban yi ma wani kuma azaba to ne wasu malama suka ce da Allah ya wanga magana nan gannan da suka ji kamar azaba ya biyu bayan tebul nan shi suka withdraw suka ce ba su kuma shi suka ce ba su kuma isa wasu malama sun doki ayan ne qala inni munazziluha alaikum sai suka ce kamar abinda yasa akwai wani abin da aka goge akwai wani jumla da aka goge wannan jumlan nan shi ya shiga cikin jumlan duka sai an kara shi cikin ayan sannan ayan ya fita fili a gane kamar Allah bai sauko da tebul ba suka ce mini jum aka tambaye su mini jumla wai da ke cewa kuma tebul bai sauko da ba kenan suka ce a fata hujjar su suka ce jumla nan shine da Allah ke cewa inni munazziluha alaikum nan shine inni munazziluha alaikum in sa'altum in sa'altum in kun roki in da kun roki baye na baye amma in baye wanda dai butulce faman yakfur ba'adu minkum fawan yakfur ba'adu minkum mm. wannan zai fitulce bayan saukan wannan cebul nan fa in yu'adhibuhu azaban fa in yu'adhibuhu azaban la u'adhibu ahadan min alamin to wurin sai suka ce ba mu so kuma yayi shi sa in shartiyar nan shiga kara shi wurin bangare malum da suka ce kaman ba sauko da shi ba kenan amma kamar yadda fari jumhurin mufassirin suna kan wannan tebul an sauko da shi kuma mu muna ra'ayin kaman tebul na an sauko da shi wal ilmu inda Allah ka gane ko mm. to sai Allah bangiji ya sauko da tebur da Allah ya sauko da tebur nan da ka shiga sabon aya ya hankuri tuna kaji da Allah ya sauko da tebur nan Allahu akbar shi suka ci abin da ke kai suka enjoy suka more malo sun su tuka da dama wani irin abinci ke kai da kuma how many days yayi da kuma suwa da wadawa suka ci akwai zata tuka da dama kai amma ba mu shiga ciki amma butulcewa su butulce kuma su butulce ba sun butulce <coughs> da abin da ake ji musu tsoron shi na kenan sun butulce kuwa amma da suka butulce ya Allah ya da su sai Allah bangin ya sa suka zama birori da aladu shine monkeys and pigs sun zama biribiri bir biri sun zama birori shine alqiradata wal khanazir sun zama birori da kuma aladu shine aladu da pigs mutane ne suna kallon kansu sai suka zama berori wanda su ma aladu kuma suka zama aladu alade suna wurin nan 3 days ba su ci ba su sha wasu malama suka ce an bar mata da yara kawai ne domin su ba su ji ba su gani ba su ba su da laifi abin da ya sa kenan har wa yau so dewa an je wurin yaki mata da yara ba kashe su so dewa mata da yara su ba su da wani laifi ba su yi komi ba amma wayan da ake target su ne banya wanda yake sai su yi barna amma ta da yara ba abin gansu shi sai Allah wasu malaman tafsir suka ce kuma Allah kuma haka yayi Allah bangiji ya fidda mata ya fidda yara sauran mazan nan duka kawai suka zama biruri da aladu to bayan wannan sai Allah bangiji after 3 days kwana uku sai Allah bangiji ya goge su gaba daya shi yasa wani hadithin abin ganga ibn Umar kenan ko ko ai eh, kawai hadithin ibn Umar Abdullahi ibn Umar ko Abdullahi ibn Amr ibn As yake cewa wannan hadisi kuma mawquf ne ba ba rafa shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadithul mawquf aka gane ko aha abin da ya takaita kan sahabi shine mawquf ai mun yi shi cikin mustalahul hadithi mana ka manta ba ka manta ba to shikenan aha abin da yake hadithin da yake rawin yayi magana nan ne bai rafa bai daga wannan hadithin zuwa ga annabi ba wannan shi mai hadithul mawquf mawquf kenan ibara ya takaita ya saya ne kan sahabin bai kai zuwa ga annabi ba yasa ba magana da za a ce kamar annabi ya ce ba to hadithin da mawqufi ne wani hadithin bawa Allah ke cewa wa'anda da yi musu azaba mai sanani kiyama group uku ne group uku su ne wa'anda za a yi musu azaba mafi sanani gobe kiyama Allah kiyaye mu na farko almunafiqun munafukai munafukai munafukai masu fuska biyu ya ganka ya dariya ya je yana jan kafanka underground Allah kiyaye mu munafiki kenan ya juya gidanka ya tare komin ka outside down Allah ya muna sari da su Allah kiyaye mu <laughs> munafiki ya rakitar da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa wanda ban ci magani ba munafiki ya wargaje kai zunga ga ka ka dauki shekaru da yawa ka gina ka gina ka gina ka gina ka gina munafiki ya dauki minti kadan mintoci kadan ya rushe suna rushe abuta suna rushe aurayya suna ba da tsakanin 'ya'ya da mahaifansu suna rushe tsakanin aboki da aboki suna rushe tsakanin mata da miji suna rushe dangi suna fashe gida suna fashe gari suna fashe daki ɗayan akwai saurin aiki aiki bai daɗi su kawai nasu shiga duka kamar paracetamol ne suna da duwaci allah kiyam da su <laughs> ka gane ko aha to su kenan na biyu su ne wa'anda aka ba su tebur ga suka butulce sannan na uku shi ne kawo fir'aun mutane fir'auna ta group uku ga munafukai wa'anda aka ba su tebur zamanin annabi isa suka saba ga da kuma mutane fir'auna group three groups ga ya ce su ne mafi sananin azaba gobe kiyama Allah ban gije kiyaye mu Allah ya sare mu ta muje gaba mai Allah ya ce wa idh qala ya Isa ibn Maryam sai Allah bangiji ya komo yana gaya ma annabi magana yana cewa wa idh qala ya Isa ibn Maryam ay udhkur ayyuha ar karim ala ummatik Allah ce ka tuna ya kai mu yanzu mai girma mai daraja shi da annabi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka karas wa al'ummanka labari wani labari Allah ce ya Isa ibn Maryam ai waqta an qala lokacin da Allah bangiji ya ce ai hina idnan kenan lokacin da Allah bangiji ya ce ya Isa ibn Maryam ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam to kaji da kyau na saba ga muku cin karatu so dewa kamar iz zarfiya ne akwai kuma idza shin ma zarfiya ne amma kowane lokaci iz zarfun ni lima mada idza kuma zarfun ni lima yustaqbal da iz da iza duka su zarfiya ne amma guda yana amfanin abin da ya wuce past tense abin da ke ya wuce shi yasa in shi ke amfani abin da ke wuce abin da ya wuce abin da ya wuce an riga ya riga ya faru ya wuce za a bada labarin shi sai a yi amfani da iz iza kuma ana amfani da shi ne in za a bada labarin abin da zai faru gaban da bai faru ba tukun to amma nan sai Allah ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryam to iz da Allah bangiji ya amfani da shi nan sai ya kawo gaddama tsakanin malumin tafsiri yanzu ka'idan domin malumma jumhur ahlul ilm sun ce wannan maganan ga Allah bangiji zai yi ba annabi Isa ne wannan magana ranar kiyama bi ma'ana wannan magana bai tabbatu ba bai faru in the past ba ya zo ya faru gaba ne gaba yaushe ranar kiyoma ranar kiyoma nan kuma ai bai kai ba cikin shi suka ce shi sa iznan yana fasaran izani. shi sa nan ka'idan nan ya break irin ka'ida in zarfin lima madwa iza zarfin lima yustaqbal nan nan wannan ka'ida ya break ka'idan bai aiki sai wasu malum kadan na wurin adadi ba ka wuri ilimi ba ba ka maluman al'ajilla matsayinsu al'arras wal ain manya ne masu darja Allah saka musu alkhairi sai suka ce a'a wanga izin ga yana aikin shi na izino kasancewa shi zarfin ni lima madwa amma in zama ka nan nan tankan yaushe Allah shaka tambaye su to in dai kun ce zarfin lima madwa yana batun zamani zamani ko da yake ya wuce to yanzu yaushe aka yi wannan magana shi suka ce yau rafa Allahu Isa ila sama ai ilaihi yau rafa Allahu Isa ilaihi ai ila sama suka ce Allah bangiji ya yi ma annabi Isa wannan magana ne ranar da Allah bangiji ya dauke annabi Isa zuwa ga sama yasa wurin su izin ga yana nan kan shi yana kan ka'idan shi bai saki ba can kuma suka aka tambaye su ta ku ta wajen cikin lugar larabci iz na fasara idza shi suka ce eh aka tambaye su na suka gano suka ce shi alqur'ani su aka tambaye su na suka ce iz fazi'u amma wannan kuma yana batun qiyama ne hmm. wannan kuma yana bana idza fazi'u ba batun ya wuce bane batun qiyama ne na lagin cewa kamar iz fazi'u nan Allah na batun qiyama ne ba batun abin da ya wuce bane to shi suka wurin su suna kamar a'a maganan nan qiyama da yi amma ka'ida ka'ida shine mi izin nan yana nan yadda yake wal ilmu inda Allah domin ka duba duka allazi yazhar abin da ke yake fili ya bayyana in ka duba cikin karatu ka duba ka'idan maganar larabawa harshen larabawa ka tanda izin nan yana yadda yake amma larabawa na da wani abu wannan ka'idan nan shi mu muke aiki nan shi yasa masalan masalan nan ba batun izin ga yana matsayin izani ko dai yana batun yana sai matsayin kanshi bane mas'alar nan duka ka fahimci wanga da kyau shai ka gane kamar larabawa suka yi amfani da madi suna nufin mustaqbal ba don komai ba li shiddati tahaqquqihi wa wuqu'ihi idan an akwai wani lamari sai wannan lamarin nan tabbas ni kamar ya faru to sukan yi amfani da madi bi mana suna amfani da past tense so da su gwada kamar wannan abin nan kamar ma ya tu faru ya kare in akwai garanti kamar abin ya faru ya kare kamar yana Allah ke cewa ata amrullahi ata amrullahi amma sai ce mi fala tasta'jilu ata fil madin sai da ce ata amrullahi Allah ce ai lamarin Allah na qiyama ya riga ya kai wa ata ya riga ya bi ya kai amma ya in gane kan bai kai ba sai da na cewa gaban shi shi ce fala tasta'jilu kada ku nemi gaggabcin sa hmm. wan ashe bai zuba ki tukunna kenan amma an ce ata so da a ce kaman ya zo domin yawma yau qiyama ya zo la mahalatan ba yin zai to da shiddati tahaqquqihin nan saboda sadarin tabbatuwan shi sai suka yi amfani da bi madi amma suna nufin almustaqbal ana nufin future ana amfani da past tense amma ana nufin future ka gane ko to shi yasa shi ke aiki nan don maganar nan abin da zai faru kiyoma shi yasa ko kiyaman nan kuma ya faru Allah kuma ya tambayi annabi Isa to shi yasa sai Allah bangiji ya yi amfani da abin da ke gwada kamar ma ya ta faru ya kare kamar ni yanzu hakan ga da je park a buga ball ko kai azumi sai ka tambaye a wani tambaye ka a wani baka bude baki ne shi ka ce oh ai bude baki ne ai mun tuyi mun kare ma kan baka yi ba tukun amma ka ce mun tun yi mun kare saboda kana nufin kamar ba mun yi gudu baki dole shi da lokaci bai kai ba mun yi gudu baki dole to ire irin shi na wani kenan ka gane ko to shi yasa da Allah bangiji ya magana sallah na cewa iz qala Allah ya Isa Allah yake ce ma annabi annabi ya ce ranan kiyama ranan da Allah bangiji ya ce ma annabi Isa ya Isa bin Maryam ya kai Isa dan Maryam sai ce bi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah wa ummi ko wa ummiya wa ummiya Allah ubangiji ke ce ma annabi Isa ya Isa bin Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta kulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ila haini thnaini min dunillah shi kai Isa dan Maryam shin kai ne wanda ka ce wa mutane kowa ke tambayan ga Allah ke tambaya Allah kuma yana tambaya da ya gane ni a babu Allah ya san gaske magana Allah shi ya san gaske magana shi za nan istifamiyan ga ba domin Allah ya gane ba istifhamiya don Allah ya gane ba ne wannan littaubih ne Allah ubangiji yana warakanta wanda ake tambaya game da sunan shi za Allah tambaya a anta kulta lin nasi takhiduni wa ummiya ila haini tnani min dunillah shin kai aka rani ko shin annabi Isa kai ka ce wa mutane kaman surke ni bi mana kai annabi surke ka kai annabi isa surke ni wa ummiya da kuma ummana surke ku biyun nan ilahaini ababan bauta biyu itnaini ka gane ko yana karfa gudan nan kenan ilahaini itnaini ababan bauta alloli guda biyu min dunillah kuma bayan Allah a sai kiyauma wa'anda ke suka ce annabi isa allah ko umman shi allah ko su bin na ma allah ne nan allah wani ya tambayi annabi isa wannan abin da suke faɗi nan kai ka gaya musu kaman su riki kai da ummanka ababen bauta biyu kuma bayan Allah shi ma Allah ya tambayi annabi Isa wannan Ta sai ce mi qala subhanak ya Allah yace ka duba Allah da kanshi yace in nayi ma annabi Isa wannan magana qala ay qala Isa mujiban li rabbih sai annabi Isa ya ce yana mai hamsa tambayan ubangijinsa subhanak amma da dai fara amsa tambayan sai ce subhanak ai tanzihan naka ya rabu. ce sarkaka tabbata gare ka ya kai ubangiji sarkaka tabbace ka tabbace ki gare ka ya kai ubangiji kan ya ko farko kamin ya bada jawabi san da ya fadi ya tabbatar da ya tabbatar da sarkaka ga ubangiji sai ce mi ma yakunu li an aqula ma laysa li bi ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin ce. ma ya kunu li ai bai kasance bai halatta mini ba bai inganta mini ba bai dace mini ba an akuda da in bude bakina in fadi ma laisa li bi haqqin abinda ban da karfin shi ban da tabbasin shi ban da cancanta in fadi shi ban da gaskiyar fadin shi bai yi ma ya kunu li an akuda ma laisa li bi haqq bai kasance gare ni bai halatta gare ni bai inganta gare ni in faɗi abin da yake ban da hakkin faɗin shi ban da karfin faɗin shi ban da gaskiya da tabbacin faɗin shi Allah bai canta gare ni faɗi haka ba sai ce mi in kuntu qultuhu faqad amma sai annabi Isa alaihi salam sai mika labarin ya ba Allah yace in kuntu qultu faqad alimta Allah ubangiji in dai fa na kasance na faɗi wannan magana ai in kultu kultu in dai fa Allah na kasance na fari wannan magana na cewa ittakhiduni wa ummiya ilahaini ithnaini min dunillah inda na faɗi wannan magana na ce ma mutane ku rike ni da uwana alloli guda biyu ababen bauta guda biyu kuma bayan Allah Fa fakad alimta ai hakikan Allah bangiji ka sani inda na faɗi yo Allah ka sani Allahu akbar kaga ya mai da lamari ya ba Allah kenan inda ni da kai ne da mun ce a ah, Allah ba fadi ba Allah ba fadi ba wallahi ba fadi ah, ba annabi sai baka nan ya magana ne ta'adduban ma'a rabbihi ta'adduban ma'a khaliqi ta'adduban ma'a ilahihi ladabi nuna kaskatar da kai ladabi ga mahalcinsa ladabi ga ubangijinsa ladabi ga abin bautansa ce in kuntu kultu in dai fa na kasance na fadi wannan magana fa kada alimta Allah hakikan ai shi dai to hakikan kasani. ba ma sai an tambaye ni ba Allahu akbar sai ce mi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ya kwace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Allah bangiji ai ta'lamu sirri wala a'lamu sirraka ko kuwa ta'lamu ma fi dhati wala a'lamu ma fi dhatik ko kuwa ga dama ta'lamu ghaibi wala a'lamu ghaibaka Allah bangiji kai fa kai ka san sirri na ni ko Allah ban san sirrin ka ba Allah ubangiji ka san me ke cikin zati na ni ko Allah ubangiji ban san me ke cikin zatin ka ba Allah ubangiji ka san ni ka san sirri na abin da ke boye tare da ni amma Allah ni ban san ka ba ban san hakikanin ka ba ko ban san ma abin da ke cikin zatin ka na hakikan ba ban san duka ba Allahu akbar wannan babban magana kenan sai ce mi innaka anta allamu yace ma Allah innaka anta allamul ghuyub ai innaka anta allamul ghuyub ai innaka anta allamu ma kana wama yakunu wama lam yakun law kana kaifa yakun shi Allah bangiji kai ne masayin kai ne mai matukan sanin abin da ke fake duk abin da ke fake Allah kai ka sani amma Allah bangiji cikin sanin kan nan kai ne kare wanda ya san abin da ya kasance jiya ka san abin da ke kasancewa yanzu ka san abin da ya kasance gaba ka san ma abin da bai kasancewa inda ya kasance ya zai kasance ka sani duka Allahu akbar da wasu bayan Allah qiyama da su ce ma Allah Allah bangiji koma da mu duniya mu aikata aikin kirki Allah koma da mu duniya in mun koma duniya mun aikata aikin kirki dan da ce karya suke yi inda ma mun koma da su duniya a cikin suratul an'am kenan ko Allah shi la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun aw kama qala subhanahu wa ta'ala fil ula Allah bangi ya ce walau ruddu Allah ce inda ma an kado mutum ya je kiyoma ya ga azaba filifili yana cewa Allah koma da ni duniya aikata aikin kirki amma shi ne sai zan ce maka Allah bangiji ya san abin da bai kasance ba inda ya kasance ma ya dai kasance Allah ya sani to wannan matukan sani matukan iyakan sani kenan mutum ka san abin da bai kasance ba inda bai kasance ba amma ka san da ya kasance ya zai kasance kamar za ka ga waye da ke zaune bangaren ga da waye da ke zaune bangaren ga ba ku buga match ba amma san ce kamar waye da ke zaune bangaren ga da ke zaune bangaren ga inda an buga match da wanga ya wuri kaza kaza alhali bai faru ba ɗan kasan abin da ya faru kai ba gwani ba ne amma kasan abin da bai faru ba inda ya faru ya zai faru nan kai ni gwani to haka Allah ubangiji yake abin da sa Allah ubangiji zama Allahul ghuyub kenan sai da ce walau ruddu inda an koma da su duniya kamar da suke request sun ga azaba kuma alaji duk wanda ya je ga azaba da muke danga muna kin jin garka yawanci ban ma yadda akwai azaban Allah ba amma in an je kiyoma kamar yadda Allah zai iya giya ma wasu laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka gita'ak fa basaruka al-yawma hadid aka da fari mausu a ce lakar kunta bayan mai shi ya ga azaban Allah kurukuru sai a ce mai lakar hada da can ka kasance kana cikin rafkan nuwa kana cikin kaman kana shaka shaka ba kai da abin da ke gani yau gaba faka shafna anka aka. sai musu Allah muka yaye maka rufin da ya rufe idonka shamaki da ya rufe maka ganin kan nan musu Allah yau mun dauke maka wannan shamaki to aka fabbasa ruka yau ma hadid yau ganin ka hadidun ba karfe ba ba akwai sautul hadid ko karfe amma bayan um, hadidun nan mai zarcewa mai bana mai kaifi ne yana penetrate kuma yau ganin ka wani abu sai tare ka ci ba ga wani abu ba kawai da muke zo ne ga yanzu ka bangon ga ya saba mu ga muke gwaje amma inda qiyama ne wani bango bai sai tare wani bai gan wani abu ba kowa ya ko komai fili fili clear kiyama wani bai ce ma wani masa in gan miki gaba can wani guntu bai ce ma dogo duka ka zan gan miki wurin a kiyama wani bai faɗi haka kiyama wani bai gani ya gaya makafu kowa Allahu akbar kowa ya gani duk wani makafin da ya mutu aka bisa shi duka kiyama da ya tashi kabari gaba da yana gani ko da yake ba da tashi kabari gaba ne mun tashi ni muna sai kaman abin ganga kamar abin ga an shushuka mu ba rai ba motsi sannan daga baya a za a yi wani hadari in an yi busan kafo shi kasu su shiga in sama a fara mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane ko to sai Allah bangi ce annabi Isa yana cewa Allah innaka anta allamul ghuyub Allah bangi lalle kai ne masanin duk abin da ke fake to sai ce ma kultu lahum illa ma amartani bihi yace ma kultu lahum illa ma amartani bi ai ma kultu lahum illa qawlan ladhi amartani bi ai ma qultu lahum shay'an ma qultu lahum ai ma qultu lahum an yattakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah Allah bane ni fa ban gaya musu surke ni da ummana ban bauta biyu kuma bayan Allah ba abin na gaya musu kawai ni ma amarta bi sai dai abin da kai mini horo da shi ai ai illa qawlan ladhi amartani bi sai dai abin da ka umurce da fadin sa shi kawai ji da fadi musu sakon da ka bani in kai musu shi kawai da na fari musu wannan sakon kuma shi ne mi an i'budullaha rabbi wa rabbakum an i'budullaha rabbi wa rabbakum ai an wahidullaha rabbi wa rabbakum ai wahidullaha bil ibada abin da nake gaya musu kawai shi ne abin da kake ce mini gaya musu na su kareta Allah su dayanta Allah kawai da bauta wala ta tushriku bihi shay'an ku kasa da su yi tarayya da Allah da wani abu wurin bauta kada su tara Allah da wani abu wurin bauta kaji Allah ko annabi Isa ke cewa wannan abu da ya gaya musu wannan Allah nan huwa rabbi wa rabbukum wa rabbakum a'a ni na sake maka shi shine yayi <laughs> ani ibudullah rabbi wa rabbakum na badali rabbakum na badali na Allah ani ibudullah rabbi wa rabbakum shi zan badali na Allah amma nan ni na sai sai an ce maka huwa na so ba sawo magana kenan ka gane ko Ah, ni ya na fa'a ah, mubtada yana kenan huwa huwa rabbi wa rabbukum wannan Allah da nake sha ku wace shi nan shine ubangiji na da ko ubangijinku ko ko a'a bar shi kan nan rabbi wa rabbakum Allah wanda yake shine wanda yake ubangiji na ko ubangijinku na annabi isa na fari kenan saboda su gane kamar ashe da suke cewa shi Allah nan kan yani shi ma da kanshi yana da Allah shi ka gane ko to sai ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu sai annabi sai ce ma Allah wa kuntu shahidan ma dumtu fihim ai wa kuntu alaihim raqiban ka gane ko muddatu muddatu zamanin ladhi ana fihim matukan zamanin da na kasance ina cikinsu. Shi shine ma dumtu fihim ai matukan ina cikinsu ni Allah ubangiji ni annabi isa alayhi salam ni na ban sakon nan ni ne mai kulawa da lamarin su ni ne mai kiyaye su ina shaida kan lamarin su ina sanin lamarin su ma dumtu fihim ai muddata hayati fihim matukar rayuwa na cikin su ka gane ko sai ce mi falamma tawaffaitani sai annabi sai ce falamma tawaffaitani nan tawaffaitani ga wasu malaman tafsiri suka ce lokacin da ka kashe ni sun dauke shi kan wafa kamar mutuwa tofiya kan mutuwa shi yasa da ire-iren wannan wasu malama ke kafa hujja suna cewa annabi isa ya mutu bai kuma kuma amma abinda jumhurul mufassirin ke kai mafi yawan maluman tafsir ke kai shine ne tawaffaitani ai falamma qabadtani wa rafa'atani ilayka ai ila sama lokacin da ka dauke ni ka dauke ni Allah shine ka dauke dauke ni ka dauke ni zuwa ga sama shi lokacin da Allah ka dauke zuwa ga sama kamdabar su kunta antar raqiba alaihim to Allah ka kasance kai ne hafizun alaihim kai ne mai kulawa da labarin su kai ne mai kiyaye sha'anin su kai ne mai kulawa da su kai ne lokacin nan kai ne wanda ya san lamarin su bayana wa anta ala kulli shay'in kuma wa anta ala kulli shay'in qadir ay wa anta wa anta ala kulli shay'in shahidun wa anta ala kulli shay'in shahidun aiwa kuma Allah bangiji kai mai hange ne bisa ga komi da komi kai Allah bangiji kai mai hange ne bisa ga komi da komi wannan aya ne hujjar da maluma diwa suka ce in ba annabi ya mutu bai sa abin da al'umma shi ciki ba yasa babu wani ba annabin da ke mutuwa yana sanin abin da al'umma suke yi bayan sa kan wannan aya suka kafa hujja nabi kuma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ke magana yace yauma ya ga wasu mutane yana ya san su duniya yana gan sahabban shi sai annabi na haba da su annabi na maraba da su sai a ce kaman ba sahabban ka bane sai annabi ya ce a sahabbai nan ga su na gan shi na ga su na gane su sai a ce wa annabi la tadri ma ahdathu ba'dak baka san abin da suka aikata bayan ka bane da da yake cikin sunan kai da su ne amma yadda ka bar sunan bayan ka abin da suka yi bayan ka baka sani ba to sai annabi ya gane kama ashe ba su ba shi Allah kiyaye ka gane ko mm. to mu je sai ce in tu'adhibuhum fa innahum wurin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba Allah in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk shi Allah ubangiji in ka nufi jan kunnin su in ka ga daman jan kunnin su fa innahum ibaduk to lalle sun dama bayin ne mallakanka ne halittanka ne mallakanka ne rayawanka ne mutuwanka ne bana kashinka ne tayansu da su kuma naka ni shi yasa Allah bangiji bayinka ne in ka azabta su naka ni wani bai zuwa ja da kai yace me yasa kake azabta bayina wa in tagfir lahum ce ma Allah wa in tagfir lahum Allah in ko kai musu gafara ka rangoba musu ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim fa innaka antal azizul hakim to lalle kai Allah bangiji kai ne al azizu ai antal ghalibul ladhi la yughalab Allah bangiji kai ne rinjayayye mai rinjayen da yake ba a rinjayensa kuma alhakim ai hakimun fi sulhihi kuma Allah kai ne gwani a cikin iya iyanka ba ka yi ai maka gyara da kan kayi shi ne kan hanyar shi ba wani ya sai maka gyara subhanallah da kagan shi wani qira'a wani qira'a in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim qira'a ibn mas'ud kenan idan an ga wani qira'a wani qur'ani ka ganshi wa in takfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim kaka ce qur'ani nan mistake na ciki a qira'a ibn mas'ud kenan haka yake cikin qur'ani ibn mas'ud idan ka je wani wuri kana sallah bayan wani liman ko ka je wani malami ya ja ayan ga je kare shi bai shi antal azizul hakim ba sai ce antal ghafurur rahim kaka ce malamin da ya kuskure kai ne baka san qur'ani ba <laughs> ka gane ko qira'at nan nan daban daban daban to shine wannan aya ne imam muslim ya rawaito hadisi a cikin imani babu da'awatin nabiyyi li ummati sai muslim in kada babu da'awatin nabiyyi li ummati za ga hadithin wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadithin amr ibn as kenan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta wani qur'ani sai karanta wanga ayan ga da annabi isa ke cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wani qira'a ko fa innaka antal ghafurur rahim wani qira'a da ya karanta wannan aya cikin suratul ma'idan ga sai annabi ya kuma tuna ya kuma karanta aya daga cikin suratul ibrahim aya 36 suratul ibrahim aya 36 da annabi ibrahim ke cewa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim an kada magana ba annabi isa nan da magana annabi ibrahim nan annabi ibrahim na ce ma Allah rabbi ya ubangiji Allah innahunna lalle wa'anga guma kai wa'anga tura rakin ga adlalna kathira minan nas sun batar da yawa daga mutane haka Allah ni dai a maganar fari shine faman tabi'ani faman tabi faman tabi'ani duk wanda ya bi daga cikin mutane ya imani da ni fa innahu minni to shi yana daga cikin mabiya nan da nake na san shi wa man asani amma duk wanda yake ya saba mini innaka anta daga rahim lamari na hannunka lalle kai Allah kai ne ubangiji mai gafara mai jin kai in kai masa gafara ko kai masa jin kai wannan batu tsakanin ka da shi annabi ibrahim bai ce Allah ya fi ba annabi isa kuma nan ya ce kamar in tu'addimu Allah in ka ja kunnin su so da sun saba fa innahu ibadu dama sun bayin ka ne wa in takfir lahu in ko kaga dama musu gafara fa innaka al azizul hakim to Allah dan dai kai ne ubangiji buwaye ubangiji ko gwani ubangiji ni ban da magana da annabi ya duba annabi isa bai ce Allah ya fi ma al'ummarsa ba annabi ibrahim ma bai ce allah ba ya fi ba al'ummarsa ba mi yayi ya fawwada lamarin wa ufawwidu amri ila allah kenan sun fawwada sun miƙan da lamarin zuwa ga allah allah ba ya yi abin da ya ga dama cikin al'ummarsa a cikin bayinsa da annabi ya gan wanga sai annabi ya tunanin al'ummarsa shine ni da kai sai annabi na kuka sai annabi na kuka annabi na kuka annabi na kuka allah ubangiji kuma bai so ya gan hawayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah bangiji ya fidda malaika Jibril a take amin komanda malaiku yace ya Jibril idhhab ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa rabbuka ya wa rabbuka a'lam Allah ubangijinka ya fi kai da Muhammad duka sani sallallahu alaihi ubangijinka ya fi kai Jibrilu da annabin Muhammad sallallahu alaihi wa da na aike ka wurin shi nan ubangijinku ya fi ka sani ke faruwa ke sa shi kuka amma so da daraja annabi Allahu akbar kaji ba wahayi da aka mai ba a dai zo a tambaye shi wasaluhu ma yubkika Allah wai malaika Jibril bar da kake ka bar abin da kake yi ka je wurin bawa na masoyi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi me ke sa shi kuka Allah bai sani bane wallahi Allah ya sani kamar yana hadisi ya zo wa rabbuka a'lam ko ubangiji ka ya shi ne mafi sani ko gaskiya ne Allah ya sani amma duka Allah ya fi da shi a ja tambayi annabi don daraja shani annabi tambaye shi yi biki ka kawai ba ayan qur'ani zai kawo ba ba wani hukunci zai kawo ba a zo a tambayi masoyi miki sa kuka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa malaka jibril yace batun al'umma na dami ni sai malaka jibril ya ko koma ya gaya ma annabi Allah Allah Allahu akbar lokacin da annabi ke gaya ma malaka jibril wannan Allah bai ji ba wallahi Allah ya ji ma ya fi jibril da ake gaya ma amma duk da haka sai Allah ban ya kyale malaka jibril ya koma ya kai sako ya gaya ma Allah Allah bawan ka masoyinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kaza da kaza da kaza batun al'umma shi ke sa shi kuka sallah ce ta babu laifi kai ma ko ba kuma har wa yau hmm. <laughs> in ka fahimci hadithin gaba ka san darajawa kawai Allah ke daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masayi da falala Allah ke nuna ma duniya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم وسلم sai Allah ya ce ma annabi malaikar jibril ko baka gaya ma annabi kamar inna in dai al'umma kake sa ka kuka to a gaya maka inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka lalle musu Allah mun alkawari mun yadda da kai kiyama cikin shani al'ummanka ba za mu bashi maka rai ba mun yi maka abin da zaka yadda kamar lalle Allah bangiji yayi maka a cikin shani al'ummanka kiyama ba mu bace maka rai cikin shani al'ummanka shahidin shi ma cikin alqur'ani shi ne Allah ke ce ma annabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba Allah ce da sannu Allah ubangiji yayi maka da sannu musu Allah mun ba wala sawfa yu'tika wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu Allah ubangiji yayi baka yayi maka fatarba maka ya dalle Allah ubangiji ya baka shi ne wani labari daban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya ji wanga sai ya ce kaman ah, ya ce la arda wa ahadun min ummati fi nar haka ma kawo sallallahu alaihi wasallam wannan labari daban kenan annabi ce ban yadda kuma lalle Allah bagiji ya yi mini kuma yadda ya yi alkawali ya yi mini alhali ina gani dai daga cikin al'umma da yake ya yi imani da ni ya bi yana cikin wuta salawatullahi wa salamu alaihi bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki muna ceto Allah annabi ya roki muna ceto ya roki muna ceto kuma Allah ya ba annabi ceto a al'umma annabi kuma ya alkawali ko duk al'umma sun samu ceto banda wanda ya shirka yasa Allah ya kiyaye da turu duk yadda ka shiga masuwa duk yadda ka shiga masuwa duk lalacin ka duk sabon Allah ka kada ka yi da samun rakonin shirka cikin aikin ka ai mutum ka taba yi kuma sai ka tuba Allah ya karbe ka Allah ya kiyaye mu ka gane ko to sai Allah ya ce mi qala Allah hadha yawm yanfa'u sadiqin ya Allah ce qala Allah sai Allah bangiji ya ce hadha yawm yanfa'u sadiqina sidquhum wannan qira'a ka shi yawma qira'an ka ganin yadda kai ka jin ga yawmu bi dhammil mimi wani qira'a ka gan shi ne bi fathil mimi nan ya dauki dhamma wani ka gan shi ya dauki nasba nan ga ya dauki ya dauki rufa wani eh, shikenan dhamma wani ka gan shi fatha ne to shi yasa duka daban bi ma'ana hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ay inna hadha al-yawma huwa al-yawmu alladhi tantafi usadiqina bisidqihim aw tantafi sadiquna bisidqihim Allah shi lalle wannan ranan ga rana kenan da yake masu wayanda suka yi gaskiya a duniya a cikin bin su Allah a cikin bin su banzannan su za su yi amfani da su. bana su zai amfani su ke za yau wannan ranan ga ranan kiyoma kenan rana kenan da wayanda suka yi gaskiya duniya a cikin bin su Allah da imaninsu da Allah da imaninsu da manzannin da Allah ya kuma musu nan da suka yi nan zai musu amfani a wannan rana isa rana ke da gaskiya zai amfani wa'anda yake su yi gaskiya a duniya lahum jannatun Allah ce su wa'anda bayin Allah lahum jannatun tajari min tahtiha al-anhar Allah ce suna da gonatakai shine aljannatakai aljanna shine gandu aljanna aljanna jam'u janna jannat Allah shi suna da aljanna aljanna wannan aljanna aljannan nan tajri min tahtiha al-anharu ai tajri min tahti kusuri al-anharu Allah ce koramu rafufuka da su ta gudu karkashin gine-ginen aljannan nan yasa aljanna cikin a zo cikin mashinka shi ga ruwa na bin kasan nan kamar da kasan zamani ya kai wanda ke son yayi gini na ban sha'awa doka shi ya kara swimming pool ciki duk wani sha'awan gida an dai ba swimming pool ciki da sauran shi yau ma zamani ma na wayewa ya nuna haka to amma Allah bangiji yi ajiyan na aljanan na special ne na kuma Allah ya ce anhar jam'u nahar nahar shine abin kogi rafi amma Allah bai nuna wani irin rafi bane shi zaka koma can cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aya na goma sha biyar Allah ya ce matsalul jannati lati wa'ida almuttaqun za ga Allah wani ya kawo su ya wurin Allah ya fasa su ya fasa su shi yasa duk wani aya da yake gancin alqur'ani jannatun tajari min tahtiha anharu anharun nan bayanin shi na cikin suratul muhammad aya 15 da Allah ya sifata yake mathalul jannati allati mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun sai Allah bugin ya fafasa su ya nuna kamar rafukan na guda furun akwai na ruwa akwai na zuma akwai na madara akwai na giya ba mu so mu shiga cikin kwaso da lokaci ka gane ko sai Allah ya ce mi khalidina fiha Allah ya ce in sun shiga wannan aljannan nan khalidina fiha ai na fiha ma su ne a cikin wannan Abada. abadan da tus ba su fita kuma radiyallahu anhu Allah ce wayannan bayin Allah radiyallahu anhum Allah bangiji ya yadda da su waradu anhu sun ma sun yadda da Allah Allahu akbar akwai tabazu akwai giben taking yadda tsakanin su da Allah sun yadda da Allah Allah kuma ya yadda da su Allah ka bangiji ka yadda da mu ka samu cikin masu yadda da kai Allah zalika al-fawzul azim Allah shi to ai zalika wannan sakamakon nan na samun aljanna ta jirimin tacin anharun nan Allah ce zalika alfawzul azim Allah ce to wannan zalika isharar nan yana zuwa zuwa ga aljanna nan da ni'imomin da Allah zai ba bayin sa cikin nan Allah ce wannan to shine fawzul azim shine rabo babban rabo in ana batun rabo wani ya samu rabo wani ya samu rabo Allah ce shine babban rabo yanzu an koma cikin surtu ali imran Allah na cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza Allah ce duk wannan aka nisanta fa wanzu zai anin nar duk wannan aka nisantar da shi gaba da wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna fakad faza hakika mai shi ya rabunta ka gane ko shine Allah ya ce zalika alfawzul azim wannan shine rabo babban rabo wallahi ranar mutum ka kanka gidan aljanna to ka san ka samu babban rabo amma ban da wannan duk rabo da ka sani duka shara ne Allah kiyaye mu Hmm. sai ce lillahi mulku samawati da Allah bangiji dai kare mu na suratul maida sai Allah bangiji ya koma da mu zuwa zuwa ga makarantarsa shi Allah hmm. yace lillahi mulku samawati wal ard yace Allah ubangiji ai lillahi mulku jami'i ma fi samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard sai ko ce mi waman waman fihin wa ma ko waman. man wa ma fihin Allah ce lillahi mulku samawati wal ard ai lillahi wahdahu mulku samawati wal ard Allah shi ga Allah ne kawai mallakan sammai da kasa wa ma fihinna da duk wani abin da ke cikin sama da kasa ka ji Allah ko kisa lillahi mulku samawati wal ard farko mallakan sama da kasa na Allah ne haka kuma wa ma fihinna duk wani abin da ke cikin sama da kasan kuma mallaka ne na Allah Kisa mutum ka san wannan Kisan Allah ya ce ya baka aljanna kuramuna ta kaka shakka in Allah ya ce kaza kaza kaza kaka shakka ka gane ko sai Allah ce wa huwa ala kulli shay'in ya Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadirun ai wa huwa ala kulli shay'in sha'ahu qadirun Allah ce kuma shi Allah ubangiji bisa ga duk abin da shi Allah ubangiji ya so ya nufi mai matukan iko ne bisa ga tabbatar da shi to Allah ubangiji da wannan muke kawo karshen wannan sura na suratul ma'ida muna roƙon Allah ubangiji domin rahmansa tun farkon suratul ma'ida har karshe ba wannan kare ba duk wani karatun tukan da muke yi nan da wasu wurare Allah ba gina muka yi daidai Allah ka samu na mizani da muka kuskure nan ko wasu wurare Allah ba ka yafe muna cikin tafsirinmu na wannan sura abin da muka ji na amfani Allah ka ba mu iko aikata shi abin da muka ji na tsoro Allah ka ba mu ikon nisantansu muna roƙon Allah bangiji ladar da kin da ke ciki Allah ka sa ya shafi mu shafi iyaye mu da mu mu lahira Allah bangiji muna roƙon ka ba mu albarkan sura ka ba mu albarkan alqur'ani in Allah ya kai mu sabon karatu za mu shiga sabon sura shine suratul an'am sura kuma mai dadi guda kenan Allah bangiji kuma ya fasanta maganarsa akan halshin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ku duba cikin alqur'ani ko wanda ke tambaya shi tambaya in ba tambaya shi kenan sai mu wasi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am zana zana zana tambayan ka akwai ayan da ke gwadawa annabi isa ya zo ya zo sannan a yi tashin kiyama hmm. to alhamdulillah annabi isa alaihi salam ayan alkur'ani da ya zo karara kamar annabi isa ya komo sannan a yi tashin kiyama shi wannan ba shi amma akwai wani ayan da ke nuna haka Allah bangiji ya ce ma annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah ce ma annabi Isa lalle ni wurin wasu ma suka ce kuma akwai taqdim wa ta'khir bi ma'ana inni rafi'uka wa mutawaffika inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika Allah ce ma annabi Isa lalle ni Allah mai dauke ka ne zuwa gare ni ni na dauke ka zuwa ga sama sannan daga misali baya kuma na zo kuma in zo kuma kashe ka to kuma ba wanda ake kashe shi bisa bisa shi bisa yasa da aka dauke annabi isa nan dole ya kamata ya ko komo duniya ya so a kashe shi a bisa shi kamar ake bisa sauran mutane sannan kiyoma ya kai da ya kenan amma hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake galiban shi ke fassara mana ayan alqur'ani wannan annabi ya nuna annabi isa ya zo kuma ya zo ma yadda sifan da yadda zai zo ma duka annabi sai ya nuna ya zo da kan kafa da mala'ika ya zo ma kaman kakan kaman irin mutum ya wanka gashin shi ruwa na drop nan ya zo ni kaman kakan kaman ruwa na drop amma haske ke yake drop na annabi isa alayhi salam garin ma da ne bullun ma ya zo cikin wani hadisi amma na manta kaman dimashi ko wani wura kan ga inda na manta ko to nan. annabi sai ya nuna ya zo kuma ya zo ni an tsaya za yi sallah kuma ya zo kuma zai tada mahadi ka gane ko aha mali cikin jikokin annabi annabi ya yi batun shi ya zo to da su za su hadu sai su zo su yaki da jal sai su kashe da jal sannan kuma ya juju da ma juju kuma su zo sai su saya su defend ka gane ko labari ya nuna kuma iya zo ma ya zai wasu kwanuka wani labari ya ce bakwai wani labari ce arba'in wata arba'in kwana arba'in shekara arba'in wannan ba wani sani amma hadithai annabi ya nuna kamar ya zo ka gane ko wallahu a'adam. na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah tambaya na ne kaman maybe ni ne nake kan aikan wani mishi na sai mini kaya daga kasuwa mishi ko rana ya zo wuce da shi kasuwa sai kaya shi ba shi sako sai min gaba da yana komowa hmm. to wani rana ya zo na ba shi kudi sai mini kaya da ya yi ya zo shi ce wani kara kudin kaya amma kudin na ba shi nan wabi kai ba to hmm. shi na kara mishi 5 cities ya fi bani canji shi ce bi da canji isa har ga kudin nan in gobe zo shi ba shi hmm. to gobe kuma ya kai na jira ta yi bizo ba haldi maranci to ina wani hal zuwa marancin nan inda kamar rasuwa ya zo allah ya kama ni da wannan bashin nan kudi ya lamari wannan ne yake domin na jira bizo ba ranar full day nuka bizo ba kuma na fito da kudin kuwa to sai son gani ai bashi ni bashi ni. eh to shi kenan ke ma ka biya shi a ba kama bashin nan a ba shi ne ai ya sa ai ya ba kayan ya ban ya ban kayan kayan ya sai ya kawo baka ka. Eh. kudi bai kai ba a kudin da ya kai farko amma da zai ce kuwai <laughs> ya an kara an kara gaskiya ne amma an kara gaskiya ne an kara gaskiya yanzu akwai balance sai ka balance shi akwai balance shi ne wasu ake son ka shi gogara <laughs> da wasu da ka ne ni shi ne amma irin naka nan ba irin nan digangan nan ba ka gane ko shi ni har kiyama wallahi shi ni ka gane ko shi yasa in ba ka mutu shi zai gaya ma danginka ga abin da ke tsakani da babanku ko kanin ko yayanku ko mijinki ko kaza kaza ɗan aka zagi suka bayi kayi fure amma ba su bayi ba ki yoma yi gosi. ba wani gadama shi dai in ya yafi ba shi ni ya kare ba wani sunan da aka ba shi amma fitowa ka zo ka biya shi nan shi shi bizon nan ba wani fa wannan eh wani kaka damu ka fito da aka doki ba shi ba su bizo ba ka ha ba su <laughs> ka fito ka a baki anya kana jiran train ya zo ko bas ka hau daga ka saya shi bas bai zo ba ka hau bas ba shi kenan baka biya ba ka kai maka biya Allah kiyaye mu hmm. ba wani tambaya ko shi kenan ko to ina muka yi daidai Allah ya samu na mizani ina muka kuskure kuma Allah bangiji ya fi muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh